Bitrus ta biyu Sura biyu Amma fa a da annabawa masu ruɗi sun fito daga cikin mutanen Allah, to, haka ma waɗansu malaman karya za su kasance a cikinku, za su kawo wata koyarwa a ɓoye, su koya wa mutane karya da za ta taɓa su, ha za su ki Ubangiji, wanda ya fanshi ransu. ba labarin yin haka kuwa zai jawo musu hallaka, mutane da yawa kuwa za su bi halayensu na neman jin daɗi na rashin kunya, ta dalilinsu kuwa waɗansu mutane za su rena hanyar gaskiya, cikin kwaɗayinsu za su yi ƙoƙari yin riba a kanku da maganganun karya, amma dai tun da daɗewa an riga an yanke musu hukunci. kuma hallakarsu yana nan yana jiransu, ko mala'iku a da sa'an da suka yi zunubi, Allah bai kyale su ba, amma ya jefa su a gidan wuta, ya ɗaure su a cikin rami mai zurfi, mai bakin duhu inda suke jiran ranar hukunci. A zamanin da kuma, Allah bai bar mutanen da ba su kasance da halin Allah ba, amma ya hallaka su. ta wurin babban ambaliyar ruwa, sai Nuhu ne kaɗai mai wa'azin adalci tare da mutane guda bakwai, su ne Allah ya kiyaye su daga babban ambaliyan nan da aka yi wa duniya. Allah ya, Allah ya kuma hallakar da biranen Sodom da Gomora ya mai da su toka, ya kuma mai da su abin misali na irin abin da zai yi da marasa hali irin na Allah, ya kuma ceci Lot, wato, mai adalcin nan, Lot ya damu kware game da irin mugayen ayyuka na mutanen Sodom marasa bin doka, gama wannan mutum mai adalci ne, amma yana zaune cikin mugayen mutane, yana ta ganin muguntarsu kowace rana, yana kuma jin irin munanan maganganunsu, har ransa ya yi ta ɓacewa. kwarai a kansu, saboda su marasa bin doka ne. To, idan haka ne, ta wurin irin waɗannan misalai ne, muka sani cewa, lalle Allah yana iya ceton masu halinsa daga cikin gwaje-gwajensu, Allah ya san kuma yadda zai tsare masu mugunta har zuwa ranar shari'a, musamman masu bin muguwar sha'awar jikinsu da kuma masu rena shugabanci. Waɗannan malamai masu karya dai ba su da kunya sam, girman kai gare su, ba sa jin tsoron kome, har suna zagin halittu masu daraja a sama. Amma ko da yake mala'iku da kansu waɗanda suka fi malaman nan karfi da iko, duk da haka ba su ɗora musu laifin haɗe da zage-zage a gaban Ubangiji ba, amma waɗannan mutane suna yin maganan reni a kan abubuwan da ba su gane ba, su kama da dabbobin daji marasa tunani ne, masu bin abin da jikinsu yake sha'awa ne kawai, waɗanda aka haife su ne, domin a kama su a kashe kawai, ai, za su hallaka kamar dabbobin daji, kuma kamar yadda suka ba waɗansu wahala, haka su ma za a wahalshe su, sun ɗauka shaye-shaye da iskanci. da rana tsaka abin jin daɗi ne, sun zama abin tabo da kuma abin kunya, suna jin daɗin ruɗu har ma sa'an da suke ci suke sha tare da ku a zumuntarku. A kullum suna cike da tunanin yin zina, har ma ba sa gajiya da yin zunubi, suna kuwa ruɗin marasa karfi cikin ban gaskiya, sun zama gwanaye a kan kwaɗayi, irinsu kuwa la'anannun ’ya'ya ne, sun bar hanyar gaskiya suna bin hanyar Bala'am ɗan Beyo, wanda yana son ladan aikin mugunta, amma an tsawata masa a kan zunubin ganganci, har jakin da bai taɓa yin magana ba, ya yi masa magana da murya irin ta mutum, domin ya hana annabi nan yin ɓarnarsa, waɗannan masu karya. suna kama da mabubbugan ruwan da ta bushe, kamar hazo wanda iska takan kora. Hakika Allah ya shirya musu wurin zama cikin bakin duhu, gama mutanen nan ta wurin surutu da maganganun banza da halinsu na neman jin daɗi na rashin kunya, suna kokare su jawo waɗanda suka kubuta ba da daɗewa ba daga masu rayuwar zunubi. suna yi musu alkawarin samun yanci, amma su da kansu bayi ne ga aikata lalata, gama mutum bawa ne ga dukan abin da ya sha kansa, mai yiwuwa mutum ya tsira daga kazanta ta duniyan nan, ta wurin sanin Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda shi ne mai cetonmu, sa'an nan daga baya ya sake shiga cikin kazantar, idan ya yi haka. har abubuwan nan sun sha kansa, lalle wannan mutum, ƙarshen zamansa zai fi na farkon muni ainun, da a ce irin wannan mutane ba su taɓa sanin hanyar adalci ba tun da farko, da ya fi musu, amma gashi bayan da suka san hanyar, sa'an nan suka koma da baya suka bar bin umarnin nan mai tsarki wanda aka ba su. Ai, abin da suka aikata nan ya yi daidai da karin maganan nan mai cewa, Kare ya yi amai, sa'an nan ya koma ya lashe amansa, da kuma aladen da aka yi wa wanka ya koma birgima cikin taka.